Masu kallo Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a ɗakin labarai na gaskiya TV da muke unguwan labarai birnin Accra ƙasar Ghana. Za mu gabatar muku da labaranmu mai karanto labaran asma Hashir Bawa. A cikin labaran da za ku ji cewa shugaban ƙasar Ghana na Ado Dankwa kufa Ado ya fara ziyarar aiki zuwa yankin Bono na Gabas. haka babban jam'iyyar adawa ta national democratic congress ndc ta bayyana manufofin jam'iyyar gabanin zaben da za a yi na shekara ta 2020 a labaranmu na kasashen waje kuma buhari ya gargadi shugabannin ecowas a kan lamari na tazarce wa'annan da wasu labarai hada labarin wasannin motsa jiki da na kasashen waje za ku ji idan kuka biyo mu sannu a hankali Shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa akufa Ado ya fara ziyarar aiki na kwana shida zuwa Bono na Gabas. A cikin wannan ziyarar dai zai yi wasu ayyuka da dama da ya kunshi lamari na ci gaban ƙasa tare da kirkiro wasu ababen wanda za a fara ayyukansu nan ba dadewa ba. Idris abdullahi Bako na ɗauke da ci gaban rahoton. shugaban ƙasa na na kufu adodi ya kai ziyara ne domin ƙaddamar da wasu ayyuka da aka kammala da kuma dasa tubalin wasu ayyukan da gwamnatinsa za ta kaddamar da ya kai garin basa wanda yake mazaɓar sani ta gabas a yankin bono ta gabas ya kai ziyara waje basa manhini sai wuce garin kajaji inda mutanen garin da sarakunan gargajiyar garin kajaji suka haɗa masa daba na musamman a rana ta biyu ziyarar tasa za ta kai shi inda zai dasa tubalin fara aikin hanyar garin tobodom da ke mazaɓar ta cima ta arewa daga nan sai ya ɗan duba aikin da ke gudana a majalisar yankin sannan ya yanke igiyar fara aikin gina wajen sake sarrafa shara da kuma cibiyar sarrafa tsaba na garin Tichiman. a garin Kuranza zai yanke igiyar fara asibitin gundumar da kuma kaddamar da ofishin sarakunan Tichiman. Ranar Alhamis mai zuwa zai garzaya zuwa yankin Bono inda zai yi zama da sarakunan yankin daga nan sai ya je garin Doma a Henkro inda zai dasa tubalin fara aikin ɗakunan taimakon gaggawa na asibitin presbyteria sannan ya kammala ranar da ziyarar ma'aikatar sarrafa tumatiri na wendy africa a rana ta hudu zai ziyarci inda ake aikin gina hanya mai kilomita 15 na new doma zuwa yohima na mazaɓar sunyani zagayensa na yankin hafu zai kai shugaban ga aikin hanyar ta cire zuwa a drobe da kuma inda gwamnatinsa ke gina filin wasa na astrotef a garin duwayo in kwanta da ke mazabar tano ta arewa daga nan sai garin kenyasi inda zai kaddamar da ɗakunan da ke ɗaukar gadaje 66 na marasa lafiya da aka gina a asibitin yankin da ke garin kenyasi ranar ƙarshe ta ziyarar shugaban zai kai ziyarar girmamawa ga omahini na wediyam kuma ya duba ayyukan da ke gudana a babbar sakandaren garin wato williams shs shugaba kufu ado zai yanke igiyar gina karamin asibiti mai daukar gado 30 a wannan gari shugabannin kungiyar ecowas sun nada na adadankwa a kufa ado a matsayin shugaban ecowas wanda yake wani wannan nadi ne a tarin da aka yi na kungiyar ecowas wanda yake karo na 57 a wannan taron da aka yi wannan naɗi dai an tattauna batutuwa da dama ciki har da ababen da za a samar da ci gaba musamman ta fannin tsaro a matsayinsa na shugaba wanda aka nada a matsayin shugabar wato ecowas ana tsammanin akwai ababa biyar da zai mai da hankali kai hawa abdulkarim yankwaniya za ta bayyano mana wa'annan ababen biyar da ake bukata daga gare shi a matsayin na shugaba wato na kungiyar ecowas matsalar tsaro da ke addabar kasashen yammacin afirka na daga cikin muhimman batutuwa da ake sa ran na na adu a kufu ado zai mai da hankali kai wajen nemo bakin zaren musamman sabbin barazanar kungiyoyin ta'addanci rikicin kabilanci da 'yan fashin teku akwai kuma rikicin siyasar mali da har yanzu aka gagara samun maslaha bayan juyin mulkin sojoji idan aka zo batun kudin bai daya wannan batu ne da har yanzu ake magana a kai kasashen yammacin afirka na fama da dimbin matsalolin tattalin arziki da kuma cinikayya waɗannan na daga cikin dalilai da yasa ake ganin samar da wannan kuɗi wadda zai inganta tattalin arzikin kasashe da cinikayya a ɓangaren zabuka zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar burkina faso africos ghana da niger su ma wasu ƙalubale ne gaban sabon shugaban na ecowas domin tabbatar da cewar an yi zaɓe cikin adalci da sahihanci da kuma tabbatar da cewar ba a samu rigingimun siyasa ba a waɗannan ƙasashen. alakar ƙasar ghana da najeriya kuwa rigimar da najeriya ke yi da ghana kan sangomar 'yan kasuwarta daga cikin matsaloli da sabon shugabar ecowas zai kokarin shawo kanta muradin ecowas kafin shekara 2050 ya kasance dole sabon shugaba ya taka muhimmiyar rawa yadda zai ba da tasa gudunmuwa a muradin ecowas na shekara 2050 kasashen yammacin afirka dai na fatan ganin sun inganta rayuwar al'ummarsu da samar musu makoma mai kyau da ci gaba a duk kasashen afirkan madalla daga wannan kuma bara mu leƙa ɓangaren jam'iyyar adawa ta national democratic congress inda jam'iyyar adawa ta ndc ta bayyana manufofinta gabanin zaben da za a yi na shekara ta 2020 da ta yi kiran wannan wato manufofi a matsayin manufofi ne na jama'a wanda suka ji ra'ayoyin jama'a da kuma yadda al'umma suka ɗauki wannan manufa wanda suke ganin zai kawo ci gaba a cikin ƙasar ghana idan aka ci gaba da zaben su a zaben da za a yi na shekara ta 2020 hawa abdulkarim yankwaniya ta kai jiki wurin kuma ta tattauna da wasu manya waɗanda suka kawo jiki a wannan wurin da aka yi wannan wato taro kenan bar mu ji yanda bayanin nata zai kasance babban jam'iyyar hamayya ta ndc ta sayar da taron gabatar da manufofinta da take shiryawa kasar wadda ta kira shi wannan manufofi ne na al'ummar kasar Ghana baki ɗaya ta yi wannan taron ne daga babban babbar sauran nan da ke upsa a unguwar legon birnin accra nan kasar ghana yau in kuka ga manifestin da muka yi ga yadda muka yi shi ba mun zauna dace muka yi ba mun je wajen jama'a mun je kasuwa mun je gonannaki mun je stations mun je wajen okada mun je daji mun je wajen koko farmers mun shiga ko'ina muka karbi hankalin an kullum mutane muka gaggama shine yau ya hayyafa wanga manifesto don shi manifesto don be honest with you your occasion da muka yin ga Allah the best honestly we are in to rescue this nation kuma an ka gan especially Zongo Na'imu. yanzu in ji his excellency john ramani mahama weba insha Allah in dai ne mun ka yi baki guda mun ka shi iko ya zo ya ci president kuma gana ga ya to yayi muna buwa dewa when he was president under his regime allah ya damu ya mun samu airport daga tamale za saki sake eh, eh, zangonin mu yanzu from now onwards npp sun ba mu ministry sun ba yan zongo ministry amma ministry ba wani aiki su ce ma kowa ya gaskanta kamar the ministry of zongo affairs is not actually doing anything ba su komi amma da duba cikin abin nan eh, abin da ndc ya taba yin ya ba mutanen zango in those years aka establish um, Islam, islamic education fund uh, islamic education unit aka ba malumma aka recruiting su aka biya su yadda ake biyan ticoci na ya zo kai lokacin npp aka zo aka fidda wannan amma yanzu za a dawo da wannan malumma su samu biyan kamar yadda ya kamata har wa yau kan batu na babban jam'iyyar adawa ta national democratic congress jam'iyyar a cikin taron da ta yi na bayyana manufofinta ta bayyana cewa har idan ta samu mulki a zaben da za a yi na shekara ta 2020 za ta taimaka ga dukkanin masu aiki ko kuma ma'aikata na kasar ghana ta bayyana cewa waɗanda ayyukansu suke kan hanyar gurgushewa to ita jam'iyyar za ta taimaka mata domin ta iya ta farfado da ayyukanta musamman ayyukan al'umman ƙasar ghana mahmoud abdulmumin na ɗauke da ci gaban bayanin We will then exempt small businesses from paying corporate and personal income tax. Ana sa ran cewa gwamnati da jam'iyyar NDC za ta kafa a nan gaba, za ta kokarta wurin kare sana'o'i da kamfanonin al'umman kasar Ghana domin kara tabbatar da cewa karfin tattalin kasar arzikin Ghana yana hannun al'umman kasar Ghana. A fadan John Dramani Mahama don takarar neman shugabancin kasar Ghana na babban jam'iyya adawa ta NDC. Sai dai don takarar neman mukamin shugaban kasa na jam'iyyar NDC ya fada cewa idan aka zabe shi akan mulki zai inganta yanayin gudanar da ayyukan zuba jari daga kasashen sakatare da kyautata yanayin tattalin arzikin harkokin cikin gida wanda zai kasance gimshikin ci gaban karfin tattalin arzikin kasar Ghana. Da yake jawabi a gun bikin kaddamar da kudurin manufofin jam'iyyar NDC, kundin manufofin ci gaban al'umma a birnin Accra. Har ila yau Mr. Mahama ya fada cewa jam'iyyar NDC za ta tabbatar da cewa kowace gunduma da unguwa da ke a fadin kasar Ghana sun taka rawar gani. birni wurin ba da gudunmuwar ci gabar kasar Ghana da kuma samun daman cin moriyar wannan ci gaban. Ya kara da cewa a karkashin doka mai lamba 36 karamin sashin doka na daya na kundin tsarin mulkin kasar Ghana na shekara 1992 inda aka baiwa gwamnati ikon daukan matakan da suka dace wurin gudanar da ci gaban tattalin arzikin kasar Ghana yadda ya dace da ci gaban al'ummar kasar Ghana. Gwamnati gwamnati za ta samar da mashala da walwala da yawan tattalin arziki ga kowane dan kasar ghana Mahmud Abdulmumin, sashen labarai na Gaskiya TV. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dokoki Honorable Osei Chairman Sambunsu ya bayyana cewa yawancin 'yan majalisar dokokin kasar ghana ba sa zuwa aiki ko kuma musamman majalisar dokoki a lokacin da ake su ya bayyana bacin ransa a lokacin da ake tattaunawa da shi a wata kafar watsa labarai inda ya nuna cewa akwai wasu batutuwa masu muhimmanci da ya kamata a tattauna amma saboda karancin 'yan majalisa a majalisa sai ka gaba za a iya daukar wannan wato tattaunawan ba ga ci gaban rahoton kamar yadda yake. Ana zaɓen mambobin majalisar dokoki ne domin wakiltar wakilansu domin samar da dokokin da za su amfane su da kuma samar da ci gaban al'umma. To ko yaya dai labari a majalisar dokokin ƙasar Ghana ya bambanta domin galibinsu ba a ganin su musamman a fuskan talabijin yayin muhawara a majalisar kuma waɗanda suke cikin zauren ana ganin su ko dai suna danne-danne da wayoyinsu a hannu ko kuma a'a suna bacci. A halin yanzu mafi yawan 'yan ƙasa suna yawan kira ga wakilansu a majalisar saboda rashin sa hannu cikin harkokin ci gaban majalisar. da yake magana a wata hira da aka yi da shi a wata kafar watsa labarai shugaban masu rinjaya a majalisar dokokin osai chairman sambusu ya tabbatar da cewa yawancin 'yan majalisar ba su ba da gudunmuwarsu a lokacin da ake zaman majalisa kuma da dama ba su zuwa a lokaci sai da a 'yan watannin da suka gabata dai dan majalisa mai wakiltar mazabar asawasi a karkashin jam'iyyar ndc honorable mutaka mubarak shi ma ya koka kan rashin himmar aikin da wasu 'yan majalisar ke yi yana mai nuna cewa wasu daga cikin 'yan majalisar na zuwa majalisar kawai na mintuna goma kawai sai su fita kuma su bar majalisar yayin da wasu ba su halartar majalisar har na tsawon kwanaki inda ya nuna cewa suna neman a rage yawan 'yan majalisar daga 275 zuwa 200 domin a ganin sa ba abin da wasu suke tafukawa a cikin majalisar dokokin ƙasar ghana Hukumar jami'an 'yan sanda ta sallami jami'anta guda 28 daga bakin aikinsu a dalilin wasu ababa munanan da suke aikatawa a lokacin da suke gudanar da aikinsu. Binciken da aka yi wanda aka fara tun daga wato watan Janairu zuwa watan Agusta inda aka ɗauko wa'annan mutanen da suke aikata ba daidai ba a bakin aikinsu. Mahmud Abdulmomin na ɗauke da ci gaban rahoton. wayannan jami'an tsaro na 'yan sanda wayanda aka sallama sun hada da masu mukamin constable da mataimakin supertanda da supertanda da chief supertanda da commissioner 'yan sanda na cikin wasu hafsoshin tsaro da aka sallama daga bakin aiki a cikin laifuffuka guda 181 an gano cewa gaskiya ce wayannan jami'ai sun aikata laifuffuka guda 151 a cikin gudanar da wannan shari'ar bayan sallamar jami'ai guda 28 an rage wa wasu girma biyu bayan gudanar da bincike a kansu har ila yau hukumar tsaro ta jinjina wa wasu jami'ai guda arba'in da uku da ke aiki a hedkwatar hukumar tsaro na 'yan sandan kasar ghana akan nuna kwazo a bakin aiki tsakanin watannin janairu zuwa agusta ta ce an ɗauki wannan mataki ne domin tabbatar da kwarewa da inganta ayyukan tsaro na hukumar 'yan sanda na kasar ghana da kuma daidaita ɗabi'u da baiwa hafsoshin tsaro na 'yan sanda nuna kwarewa a yayin gudanar da aikin tabbatar da tsaro a fadin kasar ghana sai dai bayan an gudanar da bincike bincike akan wani jami'in tsaro sai aka nuna masa yadda ya kamata ya gudanar da aikinsa a shari'ance la'akari da cewa an kare hakkinsa da tabbatar da adalci haka zalika a abaye bakman ta faɗa cewa a cikin ƙoƙarin hukumar 'yan sanda wurin magance matsalolin da ke adabar ayyukanta inda ta dukufa wurin gudanar da aikin wayewa jami'an tsaro kai da ba da horo da kuma ilmantar da su sai dai ta yi kira ga jami'an 'yan sanda da su nuna ƙwarewa a yayin gudanar da ayyukansu sabili da hukumar tsaro ba za ta kare wani jami'in tsaro ba idan ya aikata laifi da ya zubar da mutuncin hukumar 'yan sanda na kasar ghana ta yi kira ga al'umma da su shigar da karar duk wani jami'i da ya aikata ba daidai ba domin ɗaukan mataki a kansa al'ummar kasar ghana wanda suke shiga dandalin sada zumunta sun bayyana takaicinsu a kan wato wani nadin da aka yi ma wani ɗan ƙasar china mai suna sun chao a matsayin sarkin ci gaba wato konsohi ne wannan nadin da aka yi mai a yankin wato Kwehu a betifi inda wasu ke ganin cewa wannan nadin da aka yi mai bai dace ba. Amma al'ummar wannan yanki sun nuna cewa wannan ɗan ƙasar China ɗin yana samar masu da ci gaba matuka akan haka ne suka yi wannan nadi. Ga ƙarin bayanan kamar haka. Bikin naɗin dai ya gudana ne a ranar biyar ga watan Satumba shekara ta 2020 wanda aka shirya wata babban daba a fadar kuyu a Betifi domin nuna farin ciki na wannan rana. An nada mutumin ɗan ƙasar Sin mai suna Sun Kyang saboda yadda aka san shi a matsayin mai samar da ci gaba kan haka ne aka sanya shi konsohini wato sarkin ci gaba tare da bashi sunan gargajiya wato berima kofi a yabuwafu. masu amfani da shafukan sada zumunta bayan sun ga hotunan bikin naɗin ɗan china ɗin sun faɗa albarkacin su. yawancinsu suna nuna fushi da shugabannin kuiwa a batifi yayin da wasu kuma basu fahimci dalilin da za a sa wani dan cana ya zama shugaba a kasar ghana ba ga wasu daga cikin maganganun da masu amfani da kafofin watsa labarai suka yi king solomon ya ce wannan duk wani bangare ne na sabon tsarin duniya Hmm, abin na da ban mamaki. A Jekum Richmond Angelo ya ce, saboda galamse mutumin China yanzu ya zama kwantohini. Ha, abin ba kyau. Obon Eric ya ce, yaushe ne 'yan Ghana za su canza tunaninsu game da irin wannan wautar. Shin, mu bakar fata muna da shugabanci a China? Abin al'ajabi sai a ƙasar Ghana. Madala masu kallon mu daga wannan zamu leƙa labaranmu na wasannin motsa jiki, inda Abdulwahab Jawando zai shigo mana da wannan labaran. Madalla Asma'u Hashir Bawa bari mu leka labarin wasanni tare da ni abdul wahab jawandu a labarinmu na farko a nan kasar ghana tsohuwar zakarar kwallon kafar naira afirka ta ghana kumasi a santi kotoko ta tabbatar da niyyarta na shiga gasar zakarun afirka na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 tabbacin ta biyu bayan takardar da hukumar wasan kwallon kafar kasar ghana ta aika wa kungiyoyi guda biyu a ranar uku na watan satumban shekarar don tabbatar da niyyarsa na shiga gasar afirka a kakar wasa mai zuwa asante kotoko ta ba da tabbacin shiga gasar zakarun afirka ne a cikin wata wasika da shugaban kungiyar na na yawo amfonsa ya rattaba wa hannu a ranar 7 na watan satumbar shekarar 2020 kungiyar kuma sai a santikotoko ta wakilci kasar ghana a wannan gasar na shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 bayan da ta lashe gasar kwamitin daidaitawa na matakin farko wato normalization committee tier 1 an kuma ba kungiyar damar sake shiga wannan gasar ne bayan soke kakar wasan kwallon kafar kasar na shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 sabili da bular cutar covid-19 wannan damar ta biyo bayan sanarwa da aka fitar a ranar 31 ga watan agustan shekarar 2020 daga hukumar wasan kwallon kafar naira afirka zuwa ga mambobinta don tabbatar da shigar su a wasannin gasar cin kofin zakarun afirka da na confederation a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 a cewar caf kasashen da ba su kammala wasannin kakar shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 ba an ba su izinin shigar da kungiyoyin da suka wakilce su a kakar shekarar 2019 zuwa shekarar 2020 a wancan mako ne kungiyar ashgold ta tabbatar da shigarta gasar cin kofin confederation na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 sakamakon nasarar da ta samu a gasar mataki na biyu na gasar kwamitin daidaitawa wato normalization committee tier 2 a bara an bude rajistan shiga wasannin afirka na shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 ne a ranar 1 ga watan satumban shekarar 2020 wanda za a kulle damar ranar 20 ga watan oktoban shekarar 2020 ana sa ran tabbatar da shigar kungiyoyin kafin ranar juma'a 11 ga watan satumbar shekarar 2020 a kasar masar kuwa hukumar kula da wasan kwallon kafar naira afirka baki daya ta nuna goyon bayanta wajen taimakawa hukumar wasan kwallon kafar kasar masar wajen neman kofinta da ya bace na gasar cin kofin kasashen afirka da talashe hukumar wasan kwallon kafar kasar masar ne ta tabbatar da batar babban kofin gasar kasashen afirka bayan shekara goma da lashe ta kasar masar ta yi murna matuka a lokacin da tawar kullun kafar kasar ta lashe kofin kasashen afirka na afcon har su uku a jere tsakanin shekarar 2006 zuwa shekarar 2010 kofin afcon yana daga cikin kofuna da suka bace daga hedkwatar hukumar wasan kullun kafar kasar masar da ke birnin cairo kofin da aka rasa shine wanda masar ta ci nasarar adanawa bayan ta lashe gasar su uku a jere kaf ta nuna damuwarta da mamakinta bayan da ta samu labarin bacewar wannan kofu na kasar masar inda ta wallafa a shafinta na twitter da cewar za ta mara wa hukumar wasan kasar masar baya wajen tabbatar da bincike na musamman akan lamarin na bacewar kofunan a hedkwatar hukumar a dokar caf kasar da ta lashe kofin kasashen na samun kwatankwacin kofin a matsayi na dindindin yayin da za ba ta damar rike kofin tsawon shekaru biyu tsakanin wasannin kafin mika ta ghana ce kasa ta farko da ta doki kofin su uku yayin da cameroon daga nan ta karbi kofin na biyu na gasar bayan ta lashe ta su uku a fannin kasashen ketare kuwa musamman ma a kasar spaniya da shahararren dan wasan kullun kafar kasar argentina london messi ya koma atisaye a filin wasan barcelona bayan da ya fasa niyyarsa na barin kungiyar ranar 25 ga watan augusta ne messi mai shekaru 33 ya sanar da niyyarsa na barin kungiyar barcelona sai dai ranar juma'a da ta shige ya bayyana cewa zai ci gaba da zama a kungiyar sakamakon ba zai yi wata kungiya ta iya biyan farashin da kungiyarsa take nema a kansa ba wannan ne karin farko da dan wasan ya tsaye tare da abokan wasansa da ke kungiyar tun bayan zuwan sabon kocin ronald koman messi bai halarci gwajin cutar corona da kungiyar ta yi wa 'yan wasanta ranar 30 ga watan agusta ba kuma bai ya tsaye ba tun bayan da ya aika wa kungiyar takardar son barinta kungiyar barcelona da hukumar la liga dai sun dage cewa ba zai bar kungiyar ba sai an biya euro miliyon 700 barcelona za ta yi wasanta na farko a gasar la liga ta bana ranar 27 ga watan satumba inda za ta fafata da kungiyar villarreal a wasu labaran kuma tauraron dan wasan kwallon kafar kasar faransa da kungiyar psg kylian mbappe ya kamu da cutar covid-19 wanda ya sanadiyar sallaman shi da aka yi daga tawar kullun kafar kasar faransa domin killace kansa don hakan mbappe bai buga wasan league na kasashen turai tsakanin kasar faransa da kasar croatia ba a halin yanzu kuma shirye-shiryen kungiyar manchester city na shiga wasannin kakar mai zuwa ya samu cikas na hanyar cutar corona inda 'yan wasan kungiyar guda biyu imrek laporte da riyad mahrez suka kamu da cutar covid-19 amma ba wanda ya nuna alamun cutar a jikinsa kungiyar manchester city ta sanar a shafinta na yanar gizo da cewa an tilasta wa 'yan wasan biyu da su kebe kansu na tsawon kwanaki biyu abin da ya sauka kenan na labarin wasanni tare da ni abdul wahab jawando sai dai asma washir bawa za ta ci gaba da sauran labarai na kasashen ketare madalla abdulwahab ja wanda kenan kuka ji shi dauke da labaran wasannin motsa jiki daga nan a gurguje bara mu leƙa labaranmu na ƙasashen waje shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari ya gargaɗi shugabannin ƙasashen afirka da kiyaye wato ci gaba da mulkinsu wanda aka fi sani da tazarce. ya bayyana hakan ne a jamhuriyar nijar inda shugabanni suka haɗu domin tattaunawa kan wasu muhimman batutuwan da suka shafi yankin Taron na kwana ɗaya kuma shine ne irinsa na hamsin da bakwai kuma an gudanar da shi ne a birnin Yamai babban birnin ƙasar. Taron ya tattauna kan yanayin da ake ciki a Mali bayan juyin mulki da soji suka yi wa shugaban ƙasar Ibrahim Bubakar Keta ranar 18 ga watan Agusta, lamarin da ya sa ECOWAS ta sanya wa ƙasar takunkumi. Shugabannin ƙasashen Najeriya da Senegal, Cote d'Ivoire da kuma burkina faso na daga cikin waɗanda suka halarci wannan taron wata kotun saudiya ta rage wato hukuncin kisan da aka yi ma waɗanda suka kashe ɗan jaridan nan kamal kashogi a shekara ta 2018 masu shigar da kara dai sun ce an mayar da hukuncin zuwa zama kurkuku na shekara ashirin bayan da iyalan mamacin suka yafe wa waɗanda da suka yi halakan. amma matar da yake shirin aura kafin a kashe shi ya ta ce wannan shari'a wasan yara ce an dai kashe kashogi ne a cikin ƙaramin ofishin jakadacin saudiya da ke istanbul kuma mutanen da suka kashe shi jami'an gwamnatin saudiya ne an kuma san shi da sukan lamari na gwamnatin saudiya hukumomin ƙasar sun ce an kashe shi ne ba tare da saninsu ba kuma bayan shekara guda ƙasar ta gurfanar da mutane goma sha ɗaya a gaban wata kotu tana tuhumar su da aikata wannan kisan. Kafofin yada labaran mallakin gwamnatin Saudiya sun bayyana wannan hukunci a matsayi na ƙarshe da ke yankewa mutanen da aka samu da laifi kisan Jamal Khashoggi. Tsohon ɗan jaridan nan na ƙasar ta Saudiya da ya rika sukar lamarin yarima mai jiran gadon sarauta Muhammad bin Salman. A farko wannan shekarar dai, iyalan gidan marigayi Kashogin suka bayyana cewa sun yafe ma waɗanda suka kashe mai gidan nasu, kuma sun ce sun yi amannan cewa ba da gangan suka kashe shi ba. Wannan ne matakin da ya share fagen rage tsaurin hukuncin kisan da aka yanke wa mutanen da aka same su da aikata wannan mummunan laifin. Masu kallon mu duka-duka abin da ya sauwaka gare mu yanzu kenan za ku sake jin mu dauke da sabbin labarai da rahotanni a madadin wayanda duk suka taimaka muka zo muku da labaran da ni Asma Hashir ba da na karanta muke muku fatan alheri ku ci gaba da kallon gaskiya TV kuma har wa yau za ku iya bibiyar labaran mu kai tsaye a shafin mu na sada zumunta musamman Facebook da Twitter. Ma'assalam.